Ƙasashen duniya na ci gaba da Allah wadda da sabon yakin da ya barke a zirin Gaza tsakanin ƙungiyar Hamas da dakarun Isra'ila. Gwamnatin mulkin sojan Nijar ta rage kasafin kuɗin ƙasar na shekarar 2023 sakamakon takunkuman da aka ƙaƙaba mata. Shugaban gwamnatin mulkin sojan Gabon ya naɗa 'yan majalisun dokoki da sanatoci a wannan Asabar. A gabas ta tsakiya an wayi garin wannan Asabar a cikin sabon tashin hankali da ya barke a yankin zirin Gaza. Biyo bayan wasu jerin hare-hare na bazata da kungiyar Hamas ta kai wa Isra'ila inda ta cilla mata ɗaruruwan rokoki tare da aike mayakan ƙasa da suka kutsa ƙasar. A cikin wani saƙon bidiyo da ya aike jim kaɗan bayan hare-haren Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce suna cikin yaƙi inda ya sha alwashin murƙushe 'yan ƙungiyar ta Hamas. barkewar sabon tashin hankalin na zuwa ne a daidai lokacin da ake shagulgular ranar ƙarshe ta bukukuwan yahudawa wanda ke samun halartar ɗimbin masu yawon wato buɗe ido a cikin wani saƙo na murya da gidan talabijin mallakar hamas ya watsa an jiyo shugaban kwamandojin ƙungiyar na cewa sun harba wa isra'ilar makaman roka kusan dubu biyar abin da ya kira da sunan farmaki da suka ƙaddamar kan ƙasar a wani mataki na mayar da martani da farmakin da suka yi zargin isra'ila na kaiwa masallacin aksa tuni dai kasashen duniya suka fara bayyana fargaba tare da yin tur da allah wadde da wannan sabon tashin hankali da ya barke a wato tsakanin ɓangarorin biyu A ɗaya gefe kuma hukumar bayar da agajin gaggawa ta Isra'ilar ta ce mutanen ƙasar 22 sun gamu da ajalinsu biyo bayan farmakin da ƙungiyar Hamas ta ƙaddamar da safiyar wannan Asabar. A cikin wata sanarwa da ta fidda a tsakiyar ranar nan hukumar wato ta, ta hukumar wato ta, bayar da agaji ta ce akwai wasu ɗaruruwan mutane da suka ji raunuka. sai dai ana fargabar alkaliman na iya sauyawa nan gaba. A wani faifan bidiyo an nuno kwamandojin kungiyar Hamas a lokacin da suka yi garkuwa da wasu mutane uku an rufe fuskokinsu da bakin yadi. Suna cewa makiya ne da suka kama a yayin farmakin. Shugabar hukumar tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta yi Allah wadda da hare-haren da ta alakanta da na ta'addanci. Tana mai cewa Isra'ila na da 'yancin kare kanta daga wannan abin da ta siffanta da aika-aika. a share ɗaya kuma rasha ta kira ɓangarorin biyu da suka yi zuciya nesa yayin da shugaba erdogan na Turkiyya ya buƙaci falasɗinawa da su nemi 'yancinsu suke cikin ruwan sanyi amma su guji abin da zai iya haifar da tashin hankali da ba a san ba ƙarshen sa. ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na dw gwamnatin mulkin sojan niger ta sanar da ɗaukar matakin rage kasafin kuɗin ƙasar na shekarar 2023 sakamakon takunkuman tattalin arziki da kasashen duniya suka kaka wa ƙasar da dama ke fama da talauci kuma ke dogaro da wato tallafi daga abokan hulɗa na waje. a ƙarƙashin matakin an rage kasafin kuɗin ƙasar da kashi 40 cikin 100 inda saɓanin biliyan 3,291 na sefa da aka tsara kashewa tun da farko aka sassauto zuwa biliyan 1,981 na kuɗin sefa. Nijar dai ta fada cikin halin matsi ne tun lokacin da sojoji suka hambarar da gwamnatin farar hula ta Muhammad Bazoum a ƙarshen watan Yulin da ya gabata. Lamarin da ya sa ƙungiyar ECOWAS ƙaƙaba mata takunkumayin karya tattalin arziki. Baya ga wannan ma dai a ɗaya gefe kuma juyin mulkin na ranar 26 ga watan Yuli ya sa ƙasashen yamma dakatar da tallafin da suke baiwa Nijar domin yin matsin lamba ga sojojin da suka kifar da gwamnatin farar hula. domin jurewa wannan al'amari dai nijar ɗin ɗaya daga cikin ƙasashe da allah ya huwace wa ma'adanan ƙarƙashin ƙasa ta ce za ta koma dogaro da makamashin uranium da zinare da kuma ɗanyen mai da ta fara haƙa a shekarar 2012 shugaban gwamnatin mulkin sojan gabon janar brice oligi ingema ya naɗa sabbin 'yan majalisar dokoki da kuma sanatoci a wannan asabar domin shimfiɗa sabuwar tafiya wa wato mutanen wannan 'yar ƙaramar ƙasa mai arzikin man fetur da ke a tsakiyar afirka sabuwar majalisar dokokin ta kunshi membobi 98 da kuma sanatoci 70 da suka fito daga jam'iyyun siyasa na adawa da na hambararrar gwamnati da kuma ƙungiyoyi daban-daban da suka haɗar da na ƙwadago da 'yan farar hula da kuma sarakunan gargajiya da malaman addini. sai dai 'yan majalisun da aka nada ba su da cikakken wakilci domin nan zuwa gaba ne bayan wani zaman muhawara na koli za a zaɓi wasu 'yan majalisun masu cikakken iko waɗanda za a bawa alhakin yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar gyaran fuska kamar yadda sojojin suka alkawar suka alkawar ta yi a gefe kuma duk wato a ɗaya gefe kuma duk da ya jaddada aniyarsa ta miƙa mulki ga farar hula cikin hanzari shugaban mulkin sojan na gaban bai sanar ba da lokacin da za su ɗauka suna mulkin riƙon ƙwarya kafin a dawo da ƙasar kan tafarkin dimokuraɗiyya. To ƙarshen labaran kenan a halin yanzu sai a gyara zama domin sauraron shirye-shiryen da muka tanadar muku ɗaya bayan ɗaya farawa da shirinmu na tattalin arziki. DW ciniki da masana'antu. jamhuriyar demokradiyyar Congo na neman canza salon kamun lodayinta game da cinikin albarkatun ƙasa da Allah ya hore mata, inda baya ga fitar da su ga ƙasashen ƙetare don sayarwa, take neman fara sarrafa ma'adinan a cikin gida don samar sinadarin haɗa batiran motoci. Amma wannan ƙasa ta tsakiyar nahiyar Afirka ba ta da kayan aiki da fasahar da za su taimaka mata cimma burinta. kamar yadda za ku je cikin gundarin shirin ciniki da masana'antu na wannan makon wanda dama ya saba taɓo batutuwan da suka shafi masana'antu da ma dai ciniki tsakanin ƙasa da ƙasa kuma Muhammad Awal Balarabi ne zai jagoranci wannan shiri a yau. To madalla, albarkatun ƙarƙashin ƙasa sun zama wani muhimmin ginshiƙi na tattalin arzikin jamhuriyar demokuraɗiyyar Kwango, ko da iki ta saba dogaro a kan noma wajen wadata kanta da ƙarin kuɗin shiga. Hasali ma dai tana da ma'adanan ƙarƙashin ƙasa kusan hamsin, amma dozin guda kawai ne cikin su take amfani da su, kama daga jan ƙarfe ko tagulla zuwa cobalt da azurfa da uranium da lu'ulu'u da zinari. Saboda haka ne kasashe masu arzikin masana'antu irin Jamus da sauransu suke rigirgin kulla kawance da jamhuriyar demokradiyyar kwango don samun ma'adinan kobal da suke bukata wajen samar da batiran motoci. Sai dai ma'adinan sun fi yawa ne a gabashi da kuma kudancin jamhuriyar demokradiyyar kwango yankuna biyu da kungiyoyin 'yan tawaye ke fito na fito da gwamnati. Domin maganin cewa ta juya babin wahalhalu da kuma bayan arziki da mazauna waɗannan yankuna ke fuskanta ne. fadar mulki ta Kinshasa take neman fara sarrafa waɗannan albarkatu a waɗannan yankuna domin mazauna su samu aikin yi tare da samar musu da ababen more rayuwa. A wannan yanayi ne dai ministan ma'adinai na Zambia ya nika gari har zuwa ga babban birnin jamhuriyar demokradiyyar Kongo wato Kinshasa domin haɗa gwiwa tsakanin makotan biyu a fannin sarrafa arzikin ƙarƙashin ƙasa maimakon sayar da ɗanyensu. Gama ma dai abin da ministan na Zambia Paul Chanda Kuboski ke cewa a lokacin da ya halarci taro kan ma'adinai a Kinshasa. Dole ne mu daina fitar da albarkatun ƙasa zuwa ƙasashen waje. Dole ne mu ɗaukaka ƙimar mu ta yadda a yanzu hakan za ta amfanar da mutanen da ke zaune a inda ake samun waɗannan ma'adanai. To menene dalilin da yasa nake cewa Allah na ƙaunar Afirka? domin yanzu mun samu wannan dama saboda muhimman tarurruka da dama sun shafi ma'adanai kuma wannan ne ya sa jamhuriyar dimokuraɗiyyar congo da gwamnatin zambia a cikin hikimarsu suka ce mu tare mu samu alƙibla ɗaya a yau dai ba a gobe ba jamhuriyar demokradiyyar congo na da kusan kashi biyu cikin uku na ma'adanan cobalt na duniya ita ma dai zambia tana samar da cobalt daidai wa daida amma tun a watan nuwamban 2021 shugabannin kasashen biyu suka bayyana aniyarsu da fara sarrafa albarkatun ƙarƙashin ƙasa inda a matakin farko ƙasashen biyu ke neman kafa wani yanki na musamman na tattalin arziki domin sarrafa albarkatunsu zuwa sinadari na samar da batiran motoci. Vukon Donge Kakule, mataimakin babban daraktan hukumar samar da batir ta Kongo, yana neman kafa tsare-tsare masu yawa don ƙasarsa ta ba da gudunmawa wajen samun matsayi na ƙera wani ɓangare na motoci da ke amfani da lantarki nan gaba. Bisa la'akari da kalubale na samar da masana'antu da ba sa fitar da hayaki mai guba a duniya baki daya. Jamhuriyar Dimokuraɗiyyar Congo ta sanya wa kanta burin zama ɗaya daga cikin ƙasashe da suka mallaki manyan kamfanonin samar da batir a tsakanin shekarun 2030 zuwa 2040. Masu ruwa da tsaki a harkar kasuwanci na ƙasashe masu arzikin masana'antu suna bibiyar yadda kwango demokradiyya ke kokarin yin kafar angulo ga tsarin kasuwanci na fitar da ɗanyen albarkatun ƙasa zuwa ƙasashen waje jakadan amurka a jamhuriyar demokradiyyar kwango wanda ya riga ya bayyana aniyar tallafawa yankin tattalin arziki na musamman tsakanin kwango da zambiya ya kasance a taron da aka shirya a kinshasa kan ma'adinai baya ga wakilin kungiyar tarayyar turai ta eu da shugabannin 'yan kasuwa na Kanada har ma dai da na china dattawa talauci a duk zamanina. Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Kongo tana cikin ƙasashe masu arziki a duniya ta fuskar ma'adinai da ma dai haƙo waɗannan albarkatun ƙasa. Tana da jan aiki a gabanta wajen tace su saboda ba ta da ƙwararrun ma'aikata sannan kuma bata mallaki fasahar da ta dace a wannan fanni ba. Amma dai Marie Chantal Kaninda, shugabar Glencore, wani katafarin kamfanin albarkatun ƙasa ta Switzerland da ke haƙar ma'adanan kobal a kudancin Congo ta ce dole ne a yi sara ana duban bakin gatari. Ma'ana akwai buƙatar ƙayyade adadin ma'adanai da za a rika sarrafawa idan dai haƙa ta cimma ruwa. Gaskiya ne cewar idan aka ƙara darajar ma'adanan idan muka fara ƙerawa da kansu darajar su zai ci gaba da ƙaruwa Amma a wannan lokaci dole ne a yi la'akari da adadin da ake bukata a kasuwar duniya. domin idan kayayyakin da ake samarwa ba su samu masu saye ba to mu ba za ta amfana ba. Bayan ma dai ga ma'adinin cobalt, ana kuma bukatar ƙarin albarkatun ƙarƙashin ƙasa irin su lithium da nickel da manganese don kera baturan motoci. Kuma samfuran farko na ma'adinan da Congo demokradiyya da Zambia ke ƙoƙarin sarrafawa sun riga sun kunshi duk waɗannan albarkatun ƙarƙashin ƙasa. Hasali ma dai akwai albarkatu bila adadin a kwango ciki har da kashe goma cikin ɗari na jimillar tagulla da ake da su a duniya. Amma a halin yanzu ba a fara haƙo ko da rabin rabin su ne ba. Da farko dai wasu ƙasashe na ƙetare ne za su fara wannan aiki na sarrafa ma'adanan kwango da Zambia a wannan yanki na musamman na tattalin arziki na ƙasashen biyu. Wannan matsayin dai shine abin da cibiyar binciken Bloomberg ta rubuta tare da neman gudunmuwar ƙasashen Afirka kamar Gabon da Madagascar da Zimbabwe. a cewar wani rahoto da cibiyar ta wallafa dai gina wata masana'anta a jamhuriyar demokradiyyar congo da ke samar da samfarin farko na batura zai iya sa a kashe kashi ɗaya bisa uku na kwatankwacin kuɗi da za a kashe wajen gina masana'anta a china ko amurka idan aka kwatanta da poland kuwa kusan kashi biyu cikin uku na kuɗin ne za a kashe tuni ma dai ƙasashen congo da zambia suka ba da umarnin yin nazarin yiwuwar wannan aiki a ƙasashen su sai dai jean pierre okenda lauya kuma daraktan albarkatun ƙasa a resource matters wata ƙungiya mai zaman kanta ta ƙasa da ƙasa a fannin masana'antu ya ce ba nan ne gizo ke saƙa ba. Il ne s'agirait pas d'avoir une étude de faisabilité. Non. Ba wai batu ne na yin nazarin yiwuwar yin aiki ba, a'a, ba wai batu ne na sanin adadin albarkatun ƙasa a congo ba, a'a, amma batu ne na neman samar da yanayin aiki da na muhalli da suka dace. kuma hakan yana buƙatar kwakwarar manufar siyasa da ƙwarewa a fannin tsara aiki a matakin ƙololuwa shi yasa nake ganin cewa ya kamata ya zama aiki ne na haɗin gwiwa ba wai a bar shiga jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ita kaɗai ba a takaicin takaicewa dai jami'in ya ce akwai ƙarancin ƙwararrun ma'aikata da ƙarancin muhimman ababen more rayuwa don safarar albarkatun ƙarƙashin ƙasa musamman ma dai wutar lantarki kamfanoni da yawa suna jira su ga abin da gwamnatin Congo da abokan hulɗarta za su bayar domin kafa masana'antar sarrafa ma'adanai. Amma dai an taɓa wannan yunƙuri na gudanar da aikin ma'adanai a cikin gida, sai dai ba a samu damar aiwatarwa ba. Paul Chanda Kabuswe, ministan ma'adanai na Zambia, ya ce da Sakel. Saboda ba mu taɓa yin abin da ya dace ba, amma kuma mun farga a yau. me yasa nake cewa an sake bawa afirka wata dama ta biyu domin a yanzu akwai tururuwa zuwa afirka bisa dalilai na kasuwanci kowa na gaggawar sanya hannu kan yarjejeniyar fahimtar juna da afirka ƙasashen turai na ƙoƙarin ganin yadda za su yi haɗin gwiwa da abokan hulɗar afirka yanzu lokaci ya yi da 'yan afirka za su fara ciniki yadda ya kamata 'Yan takara da suka fi dacewa wajen kafa masana'antar sarrafa ma'adinan cobalt a Congo sun fito ne daga kasashen China, wanda tuni suka mamaye harkar samar da batir a duniya. Wani kamfani mai suna CMOC da ke da headquarter a Lyon na kasar Sin ya bayyana goyon bayan sa ga tsare-tsaren gwamnatin Congo domin inganta ci gaban masana'antun kasar. Ga mu a nan ne za mu dakata a wannan shiri na ciniki da masana'antu. Sai kuma wani jikon idan Allah ya yarda, za ku sake jin mu ɗauke da wani sabon shirin. Kafin wannan lokaci a madadin kowa da kowa na nan DW Hausa, Muhammad Awal Balarabe ke muku fatan alheri daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Allah da basira DW hada-hadar kasuwannin duniya. Shirin hada-hadar kasuwanni na wannan makon wanda ni Ibrahim Yakubu daga nan Kaduna zai jagoranci gabatarwa zai duba irin bunƙasar kasuwar alewar ɗinya da kuma sabbin hanyoyin inganta ta daga na gargajiya zuwa na zamani. To madalla duk da irin hauhawar farashin kayayyakin hada alewar dinya da kuma karancin dinyar lokacin rani wajen sarrafa ta zuwa irin kalar da ake bukata. Yanzu haka dai matasa da dama ne daga arewacin Najeriya da ke zaune a yankunan karkara ke gudanar da wannan sana'ar domin dai sanya kansu cikin harkokin kasuwanci da kuma kama sana'ar hannu. A cewar dai wani matashi mai sana'ar alewar dinya a Kaduna, Isiya Kulukman. Hada hada kasuwa alewa yanzu ba abun da za mu ce da Allah sai dai mu ce mun gode mai amma abubuwa sun canza ba kamar da ba. saboda yanayin tsadar rayuwa da muka shiga na harkokin yau da kullum sakamakon da in ka fita kasuwa cinikin da kake yanzu ma ba lalle bane idan an kasa uku ka samu kaso daya saboda yanayin harkokin yau da kullum da muke ciki ga tsadar kaya da muna sayan dinya duka muna sayan dinya kwaskwanta bai wuce irin dubu uku ba amma yanzu sai kasance ya kai wajen dubu bakwai wani gun ma dubu bakwai da dari biyar wani gun dubu takwas amma dinya haka za a ɗebe ta sai a daka ta sai ta bushe idan ta bushe sai a kai nika a yi garinta idan aka yi garinta wannan tsakin nan dan za a fitar da shi sai a safara shi shi su mai da shi shi dinya shine zaka tsana cewa Aliyu dinya matashin wanda ya dade yana wannan sana'ar ya bayyana irin koma bayar da suke fama da shi a irin wannan lokacin sakamakon yanayin da harkokin kasuwancin kasar ke ciki gaskiya malam a cikin wannan yanayi da ake ciki sai dai mu ce mun gode wa Allah da aka kan fita kasuwa ka yi dubu sha biyar dubu sha bakwai dubu sha takwas kasuwa ta rufe ne za ka yi dubu goma ka dawo amma yanzu ka fito ka yi ciniki ka yi ciniki da gaske dubu takwas dubu biyar saboda wanda zai sai ta dubu ɗaya ya yi wuta ya kira ka ce ban ta hamsin ko ban ta ɗari ko kuma in ka je ma ya hakuri malam ba ta wannan ake ba saboda harkokin yau da kullum da mu ma kayan da ya kasance da muke ibada yanzu ba ma iban shi remimis alewa ta ɗinya ko ta siga remimis alewa ta ɗinya ko ta siga A yankunan karkara dai masana'antun yin alewa suna nan da dama waɗanda kuma ke samar wa matasa ayyukan yi don yaƙi da zaman kashe wando. Malam Abdullahi Ibrahim ɗaya ne daga cikin masu ire-iren waɗannan wurare da ke samar wa matasa ayyukan yi inda kuma ya bayyana irin kokarin da suke a cikin wannan harka. Nan yanzu ma'aikata nan akalla ya fi mutum hamsin, hamsin ya fi mutum hamsin a nan gun. Sai dai a zo a tafi a yi a tafi wannan ya tafi wannan a zo a mai tafi a zo a mai tafi mun sama da mutum hamsin. Mu ba nan kawai muke da shi ba Mun da reshi reshi a gurori. zan zalla ake yi muna da reshi a rigasa ina da reshi a badarawa ina da reshi a danmani ina da shi. Suwa hada hada kasa kasuwa gaskiya abin sai dai addu'a kuma sai godiya don kasuwa gaskiya ba kamar ina muke yin ta ba yanzu. amma an samu canjin yanayi da tsada abubuwa sun sa abin ya zama wani kowa gaskiya ba kaman alewar kaman kala kala na kuke kala kala muka yi kala hudu ko kala biyar daban daban duk muna yi akwai ja akwai fara akwai girin akwai yalo akwai pink duk muna yi Tuni dai masana tattalin arzikin ƙasa irin su Dr. Garba Dan Garba ke nuna fa'idar ire-iren waɗannan masana'antu a yankunan karkara a bangaren samarwa matasa ayyukan yi don bunƙasa cinikayya da tattalin arzikin ƙasa. A wannan sana'a mutane da yawa suna cikinta ana hada-hada a kai kuma ana samun ci gaba sosai na samar ma mutane aikin yi a san da yawan aka ce aikin yi ana tsammanin aiki ne da za a je a zauna a ofisoshi to a duniyance a bangaren tattalin arziki abin da ake so shine kowane mahaluki ya fito yana da abin da zai iya saidawa ko zai iya sana'antarwa ko zai iya yin aiki ya samu taro da sisi shi ake kira aikin yi to wannan alewa ta ɗinya wato tana da tarihi mai tsawon gaske mutane da yawa suna fitowa daga ƙauyuka daban-daban suna zuwa suna samun sansani wanda za ka ga mutum ɗaya yana da mutane 20-30 wanda yana sana'antarwa za su zo su saya suna shiga kasuwanni na ƙauye suna shiga lungu-lungu sako-sako a cikin garin ma za ka ga suna shiga cikin angwanni-angwanni yara da mata suna fitowa suna saya suna amfana da shi. to da yake dai matasan karkara su ne suka fi kwararowa cikin birane yin wannan sana'ar isiyaku lukman ɗaya daga cikin masu tallar alewa kira ne ga sauran 'yan uwansa masu irin wannan harka akan mahimmancin tsafta domin dai kare kayayyakin da suke saidawa daga kura da kuma shan rana. Masu sana alewar dinya a hango ina da ba su shawara a san ka a san cinikinka a hango baka gyara sana'a ka tsaftace ta kowane na sa da ɗaya bayan ɗaya na rufe shi ban bar shi a buɗe ba. ko kai niyyar saye ba sakamakon kai kaɗan ka gan shi ka ce kuda yana bi ko kuma wani kura idan ya taso bayan wannan leda da na sa na yayyaga na rufe na zo na yana wata a bayanta ka ganin kotunan bangaren wai ba na kai kaina bane na gyara kasuwanci ne ko ba ka bane masu sauraro duka duka anan shirin namu da wannan makon ya zo karshe a madadin ibrahim yakubu daga nan kaduna da sauran abokanan aiki na dake a can birnin bon na kasar jamus ke muku fatan alheri a huta lafiya DW. Ku shiga club. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu. Masu sauraron mu barkanmu da haka. mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na mu shiga club. Shirin da ke duba rayuwar kungiyoyi a sassa daban-daban na duniya. A yau dai, shirin zai garzaya da mu a jamhuriyar Niger, musamman dai a birnin Maradi, inda wasu matasa kuma ɗaliban jami'a suka kafa wata kungiya mai suna ACPT, Association de Chercheur en Pharmacopée Traditionnelle, ma'ana kungiyar masu bincike kan magungunan gargajiya. Ni da salis Kaka tare da sauran abokan aiki muke masu lale marhaban da sake kasancewa da ku. madalla. ACPT dai ƙungiya ce da wasu matasa kuma ɗaliban jami'ar ɗan duka ɗan kulodo ta maraɗi suka kafa don kawo tasu gudunmuwa a harkokin magungunan gargajiya wanda a cewarsu na buƙatar matukar tsari. Ƙungiyar dai na gudanar da bincike daban-daban kan itatuwa da kuma tsirrai. Malam Isa Fadalu shine